za ka dai ina nan inda ake gudanar da wannan zanga-zanga na lumana domin goyon bayan shugaba muhammadu buhari tare kuma da adawa da cin hanci da rashawa a najeriya wanda aka gudanarwa a birnin lagos a yau ne dubban mutane suka gudanar da wani gangami da aka kira million march network a birnin lagos domin nuna goyon baya da yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin muhammadu buhari ke yi a najeriya gangamin da ƙungiyoyin sa kai masu zaman kansu ne suka shirya shi domin nuna goyon baya ga yaƙi da cin hanci da rashawa tare kuma da adawa da matakin da suka ce majalisun dokokin najeriya na ɗauka na yin zagon ƙasa ko kafar angulu ga yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin muhammadu buhari ke yi chief jonathan obi shine jagoran masu wannan gangami wanda suka fara tattaki tun daga anguwar yaba zuwa dandalin gani fahimi da ke anguwan edo wanda kuma suka share ɗaruruwan kilomitoci suna tattaki tare da rera waƙoƙi na adawa da cin hanci da rashawa kamar haka na tambayi jagoran masu wannan zanga-zanga na lumana chief jonathan obi ko baya ganin an saye su ne sai ya ce i am a chieftain of national conscience party i am the chairman of national conscience party in the whole of south east. i cannot allow another party to influence me this is civil society ya ce ba za ka ce an saye mu ba domin kuwa ni jagora ne a jam'iyyar ncp mai adawa don haka ba wanda ya ɗauki nauyin mu kuma muna so mu aike da sako ga masu adawa da wannan gwamnati da ke yaƙi da cin hanci da rashawa na tambaye shi ko yana ganin akwai waɗanda ke adawa da cin hanci da rashawa na wannan gwamnati ne sai chief obi ya kada baki ya ce yes so many of them including those in the national assembly and we are going to expose them when we have the facts and figures they will be brought to book yace kwarai kuwa akwai masu adawa da wannan yaki da cin hanci da rashawa musamman ma dai yan majalisun tarayya zaka ga cewa duk take-taken su na adawa ne da yaki da cin hanci da rashawa mu kuma yan Najeriya ba za mu amince da haka ba mata ma dai ba a basu a baya ba a wannan gangami inda na tambayi daya daga cikin jagororin mata a wannan gangami Mrs Margaret ko me za ta ce game da wannan gangami we are in support we are in solidarity with president العربي ما بعد سمعت قصة الحشا مو masu goyon bayan yaƙi da cin hanci da rashawa ne na shugaba muhammadu buhari kuma za mu amince da adawa da wasu ke yi ko zagon ƙasa ga tsarin ba yaƙi da cin hanci da rashawa shine kadai zai fitar da ƙasar nan daga halin da muke ciki to koya sauran 'yan najeriya suka ga wannan gangami na yaƙi da cin hanci da rashawa ga abin da ɗaya daga cikinsu ke cewa wallahi ina farin ciki dubu bisa dubu ina da ra'ayin wannan kuna ganin hakan ya dace akwai masu zagon ƙasa kenan ga gwamnatin nan wallahi mu mun sani masu zagon ƙasa ma manya-manyan mu suna daga cikin masu gwamnati kasa cikin wani al'amarin tabbas ni na tabbatar da haka ni dan arewa ne mutumin zariya ne masu gangamin dai sun yi alkawarin ci gaba da gudanar da irin wayannan zanga-zanga na lumana tare da tattaki domin nuna adawa da matakin da suka ce wasu masu adawa da yaki da cin hanci da rashawa na dauka a kasar tare kuma da goyon bayan su ga gwamnatin Muhammadu Buhari baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos. Oya, oya, corruption! Oya!